haka take sido kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanin nasu. a yau ne musulmai nijar za su raya daren lailatul kadari a cikin labarin namu za ku je malam haladu ustaz wanda zai bayani kan muhimmancin wannan dare da kuma yawaita addu'o'i eh, sabar hukumar sadarwa ta sai ta yi zaman taron ta na farko na watan afrilu za ku ji shugaban csa a cikin labarin namu a cikin kuma shirin mu na musamman za mu maganta kan hukuncin da ya shafi masu lalata ko bata katin dan ƙasa. To da yanzu ga labar naku daki daki lailatul kadari shine dare na 27 na watan Ramadan a tsawon wannan dare musulmi suna rubanya addu'o'i da salloli da kuma karanta alkur'ani mai tsarki domin neman gafar ubangiji mu saurari ustaz Haladu kan wannan dare a cikin rahoton Hawa Usman. A koyarwar Annabi Rahama, daren Lailatul Qadari shine dare mafi alkhairi a shekara. A cikin Alkur'ani, Allah yana cewa daren Lailatul Qadari ya wuce watanni dubu. Dare ne mai tattare da albarka idan mutum yana son ya haɗu da wannan albarkar sai ya tashi cikin dare ya yi ibada kamar duka sauran ayyuka sai mutum ya saka niyya ta alkhairi a al'ada idan kwanaki goma na ƙarshen watan azumi suka shigo annabi rahama yana tashi ya kuma tayar da iyalinsa har da yara domin yawaita ibada cikin dare idan mutum ya dace da wannan dare kamar mutum da ya yi ibada ne fiye da shekaru 80 wannan dama ce muhimmantu allah ya dafa mana mu yi abin da yake so Sabuwar hukumar sadarwa ta CSA ta yi zaman taronta na farko a yau din nan batutuwa da dama ne aka mai da hankali kansu kamar bayanai kan ita hukumar kanta CSA. Mu saurari Salifu Labo Bushe shugaban hukumar sadarwa ta CSA a cikin rahoton Fati Malam Yaro. Je souhaite qu'au cours de notre quinquennat, Muna fatan a cikin wannan wa'adin aikin namu za mu bi sau da kafa nazari a cikin gaggawa domin bunƙasa kafafen yada labarai. Sannan muna fatan ƙara kuɗin tallafin da ake baiwa 'yan jarida a gyara yadda ake rarraba kuɗin da yadda ake amfani da su. A samar da haraji mai sauƙi ga kafafen sadarwa, a sauƙaƙa abubuwan da kafafen sadarwa suke samu na aikin jarida domin su kawo tasu gudunmawa kuma a ƙarfafa hanyoyin domin saka hannu ga kowa na yarjejeniyar haɗin gwiwa ga 'yan jarida wanda tun da daɗewa aka samu tsaikon aiwatarwa. Tattara gudunmuwar abokan hulɗa da masu ruwa da tsaki da ke aiki cikin tsarin bakuncin haure shine makasudin wata haɗuwa da hukumomin yankin agada suka shirya a ranar 14 ga watan Afrilun shekara ta 2023. Wannan kuma domin neman bakin zaren matsalar jin ƙai da ake fuskanta a Samaka akan iyaka Nijar da Algeria. a tare adam sakatare jiran na yankin agadas ya ce abokan hulɗa da dama sun bayyana kuma nan da kwana goma matsalar za a magance ta a cikin rahoton musa mamman. Haduwa ce domin tattara tallafi na duka masu ruwa da tsaki da ke bada tallafi a wannan jiha tamu ta Agadez domin ɗauka mataki a cikin gaggawa akan matsalolin da ke wakana a samaka. Abokanin hulɗa da yawa daga cikinsu sun ɗauki matakan taimakawa, rumfunan zama, ruwan sha, abinci a takaice duka fannoni masu taimakawa sun ɗauki nauyi. Kuma muna tsammani da yarda Allah cikin kwanaki goma za a ciwo kan matsalar da ke wakana a asamaka bakin haure suna da yawa mafi yawan su matasa ne a asamaka suna da matsala na rashin rumfunan zama da abinci da kula da lafiya ƙarinmu shine tsara karɓar bukatocinsu a cikin gaggawa a nan asamaka An kawo ƙarshen wani zaman taro na horo zuwa ga mambobin kwamitin tsaro na yankin Difa kan ƙa'idodi da suka shafi tsarin tsaro da rawar da ya kamata a taka wajen tsaron yankin. Babban kwamishin 'yan shanda kuma daraktan yankin 'yan sanda na Difa Iliya Lalo ya yi wa Musa Maman ƙarin bayani. Wannan zai kai mu ga ƙara jajircewa wajen yin aikinmu da kyau, mu gyara waɗansu kurakurai da muke gani. Kun san a fannin kwantar da tarzoma ko daidaita shi a bane mai matuƙar wahala, amma duka da haka komai yana cikin ƙa'idojin doka. Ina kira ga al'ummar Difa su ba mu haɗin kai. La population de Difa pour qu'elle collabore davantage. Rahoton Mani Musa daga Difa kenan. sai kuma miliyan 465 su ne kudin da aka zuba cikin noman gandari na eka 20 da kamfanin orano ya zuba bisa bukatar da'irar birnin arlet wannan domin kawo sauki ga manoma na projan irazer da ke kula da ayyuka eka goma ne a matakin farko ne ake nomawa tare da manoma 20 Abdurrahman Mauli magajin garin Arlita a cikin rahoton Usman Umaru. cikin program na meri yau da shekara biyar mun maido hankalin kware bisa noma wanda muke ce ma kilcir irige dangance da wannan ne yau da shekara biyu mun nema ga proje irazer da ya taimake mu da gandari irin wanda za a dinga noma amma noma irige ce irin wadda baruwan ruwan nata ba irin baruwa ne na wanda muka sani a da gut a gut ake ce mishi proje irazer kuma proje cin ga proje ne na orano tun tana areva muka same shi mai da ta koma orano ne abin ya tabbata aka zo da shi to wannan proje an yi shi bisa eka 20 amma yanzu eka goma ne ake na ana jarrabawa in allah ya sa yayi za a ga yadda za a haɓaka shi proje wannan ya kai miliyan 465 urano ne ta zo ta shirya komi da komi kuma ta kawo tallafi ga manoman wanda za su yi saman wata shidda tana taimaka musu A ranar Asabar 15 ga watan Afrilu, ministan gine-gine Gado Sabo Muktar ya amsa wata tambayar wani ɗan majalisa na yankin Tawa kan batun gyaran hanyar Malbaza Dabnu da kuma mai zuwa Nobi. a cewar ministan an samu kashi 25 cikin ɗari na aikin akwai jinkiri na wata goma bisa tsawon watanni goma sha takwas duk da matsalolin da ake cin karo da su na biya daga kasafin kuɗin ƙasa ministan ya jaddada cewa kusan miliyara 30 na sefa aka baiwa kamfanin Nijar da ke cikin wannan aiki a wurare daban-daban a shekara ta 2022. Bayan ilolin sauyin yanayi cikin wasu ƙasashen duniya makiyaya na fama da matsalar da ta shafi wato rashin abincin busashe da kuma ruwan sha na busashe Ƙungiyoyin makiyaya sun shawarta wasu dubaru domin magance matsalolin. Muhammad Almasur, Sakatare Janar na ƙungiyar Kafan a cikin rahoton Alamin Washar. Ya kamata mu yi tunani sosai kan abincin dabbobinmu kada mu maida dukkan tunaninmu ga ruwan damana da makamantansu lokaci ya yi da za mu maida kallonmu ga kogin da muke da da kuma filaye da guraren ruwa da muka mallaka. Ya kamata mu ci moriyar wannan wuraren ga baki daya ta hanyar gina rijiyoyin burtsatse masu inganci da sarrafa abincin dabbobi mai amfani. A ganina bai kamata ba mu mai da komai sai ya shigo mana daga waje. misali yin odar abincin dabbobi ne ko sarrafa shi ne idan aka duba matsalar canjin yanayi da illolinta da makamantan haka ya kamata mu haɗa ƙarfi waje ɗaya mu samu mafita wajen ci da mu. Ministan al'adu da yawon buɗe ido na Nijar Mohammed Hamid ya rattaba hannu kan wata yarjejeniya tare da gungun Bravia Hotels a ranar Juma'a domin gyara da faɗaɗa otal Gawai. Shirin na sefa miliyan miliyar 24 zai taimaka wajen ayyukan otal ɗin daga darajar daga darajar otal ɗin zuwa tauraro biyar haka kuma za a samar da ayyukan yi 250 da kuma gina wasu ɗakuna 200 Uh, da kuma wurin cin abinci bisa ruwa haka kusan wato kusan shekaru 28 za a hada wajen biyan kuɗin ta da wasu miliyan 300 na sefa a kowace shekara Tsohon zakaran duniya kuma mataimakin zakaran wasannin Olympics Abdulrazak Alfaga ya lashe kyautar azurfa a wasannin Open na Spain karo na 20 cikin rukunin masu fiye da kilogram 87. Open Spain na Taekwondo ya hada wato ya gudana a lasi kuma kwamfalar ta hada 'yan wasa 1,500 da suka fito daga ƙasashe 54. ta zo zusayar mu na musamman kuduri mai lamba 257 prn na watan oktoban shekara ta da uku ya yi wajabta yin katin ɗan ƙasa wannan yana da nufin riƙe katin ɗan ƙasa abu ne na mai muhimmanci ga dukkan ɗan nijar domin duk mutumin da bai kula da katin ba da kyau ko ya lalata ta to akwai hukuncin da doka ta tanadar masa madan maimuna goje gazibo juju kuma shugabar ong chronic juridic ta yi wa alamin shar karin haske Wani hukunci doka ta yi tanadi ga dukkan wanda ya lalata katinsa na zama ɗan ƙasa? L'article 9.3 du décret Ayar doka mai lamba tara da ɗigo uku ta ƙudurin doka na shida ta bayyana cewar an hana lalatawa ko kuma ɓatawa ko kuma yin takarda ta zama ɗan ƙasa ta jabu ko yin amfani da takarda ta zama ɗan ƙasa da ka tabbatar da cewa lalle ta jabu ce idan ka yi hakan to ka taka doka. Wannan na nihin cewa idan kana da takardar zaman ɗan ƙasa da aka tabbatar da cewa lalle ta jabu ce ta ɓace kwata-kwata ko kuma wasu wuraren nata sun goge akwai shakku a kanta to ya kamata ka gaggauta bayyana wa magabata don a canza maka ita misali in lasisin tukin motar ka ya haɗa ruwa ko kuma ya cire ya kamata ka je wajen ma'aikatar da ke kula da lasisin su karbi wanda ya lalace su baka wani sabo haka zalika takardar ka ta zaman ɗan ƙasa ma hakan nan za ka yi shi ma lasisin na shiga jirgi idan ya haɗa ruwa ko ya lalace ko ya cire to babu damar yin bulaguro da shi dole sai an ji ofishin yin fasfor an canza muku sabo ita ma takardar ta zama ɗan kasa in ta cire ko ta haɗa ruwa ko ta tsuha dole sai ka kaita an canza maka ita kenan idan ka kuskura ka yi aiki da takardar zaman ɗan kasa ta jabu ya zama wata alama ta munafici kenan idan ka tabbatar da cewa takardar ka ta zaman ɗan kasa ta lalace ta fitattake goge kuma ka shiga gyaranta da kanka ta hanyar lillika wuraren da suka goge ko kuma suka cire ko kuma ka yi amfani da ita to ka taka doka saboda baka da 'yancin gyara ta da kanka kawai a latilas idan takardar ta lalace sai ka maida ta wajen hakuma idan kun ba haka ba ka taka doka sannan kuma ayar doka mai lamba 152 ita za ta hukunta ka menene hukuncin doka ya yi tanadi ga mutumin da ya gyara katinsa da kansa. Duk lokacin da ka kudir aniyar daidaita takardar ka ta zama ɗan ƙasa da ta lalace da kanka, to wannan hana nihin cewa ka yi munafici kuma ka taka doka, sannan kuma ayar doka mai lamba ɗari da hamsin da biyar na nuna cewar yin hakan zai kai ka ga zaman kaso na watanni uku zuwa shida, sannan kuma tare da biyan diya daga shika goma zuwa shika ɗari na sefa. To duka duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu na sashen Hausa daga nan Sido Kalangu a huta lafiya. Ya ina kwana? Yau dai na yi niyyar kawo miki ziyara a ofishi na nafisa aikin san ko da yaushe ƙofin sashi na abu da suke na sani duk da wannan ni ƙaunar ce mai tsada ko ke ma aikin sani ba ma sai an faɗa ba haba tsaya yaya ina ganin ku ba wasa da bin hanyoyin kariyar cutar covid-19 fa ƙwarai kuwa ayi wannan karin cutar na biyu ya cancanci mu ba al'umma kyakkyawan misali. Hmm, na gane, shi yasa ɗazu mai gadinku ya hana mu shiga ofishinku ba tare da mun sa takunkumi da kuma ba tare da mun wanke hannuwanmu ba an ci sa'a muna da takunkumanmu a cikin jakokinmu muka sa su muka wanke hannuwanmu sai muka shigo to ko kuha kin ga wannan karan cutar na biyu da ya sake dawowa ya danganta ne da sakacin jama'a kamar yadda kuke yi ya kamata ki san ciwon kanki kullum ina ƙara jin hankalinki a duk lokacin da kika shiga cikin taron jama'a ki tabbatar da kin saka takunkumin ki kada ki sakaci da wannan insha Allah yaya mu ba da kyakkyawan misalai mu kare kanmu mu kare sauran jama'a wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa